بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له <clears throat> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 muna ashirin da biyar ga watan ramadana hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 1437 wacce ta yi daidai da yau muna 30 ga watan shida shekara ta 2016 wannan makaranta ce da mukan zauna cikin wannan wata na ramadana mai albarka a wannan masallaci na sahaba da ke kundila domin karanta alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa muna roƙon Allah ya mana jagora in ba ku manta ba a jiya mun tsaya kan aya ta 224 cikin suratul baqara a 23 cikin suratul baqara a yau za mu dora kan aya ta 224 na mai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم نعم الله مدوكي يتي ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم <clears throat> wato kada ku sanya rantsuwar ku da Allah ta zama wata kariya ga barin wato an tabarru wa tattaku wa tuslihu bainan nas kada ku sanya rantsuwar ku da Allah ta zama wata kariya da katanga ga barin ku yi da'a ga Allah <clears throat> ku yi abin da ya dace ko kuma ku bar yin sulhu tsakanin mutane kada ku riƙi rantsuwar ku ta zama katanga ga aikin da'a ga Allah ko kuma ga yin sulhu tsakanin mutane wallahu sami'un alim lalle Allah mai ji ne sannan kuma masani ne la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum Allah ba zai kama ku da yasassar rantsuwar ku ba walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum sai dai zai kama ku da laifin abin da zukatanku suka tsawarwarta suka ƙudurci na yin rantsuwa wallahu ghafurun halim lalle Allah mai yawan gafara ne kuma mai wato mai haƙuri ne wannan aya muka fahimce ta ko muka kalle ta malam yake cewa yana daga cikin <clears throat> abubuwa na mu'amala na zamantakewa shine wanda yake shafar ɗaiɗaikun al'umma abin da ya shafi al-yaminu bihi yin rantsuwa tsakanin mutane wala yan bagilil musulmi an ya halifa billahi illa fi shay'in muhim bai dace ba ga musulmi ya rantse da Allah in ba a cikin wani abu wanda yake muhimmi ba haka kawai ka riƙa rantsuwa da Allah ba tare da buƙatar rantsuwar ba yin hakan bai dace ba sai abin da yake mimma la budda fihi min al sai abin da ba makawa ana buƙatar a rantsuwar a cikin sa to nan ne kamata a rantsuwa shi yasa sai Allah madaukaki ya ce wala taj'alullaha urbatan li an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas kada ku sanya rantsuwarku da Allah ta zama wata katanga tsakaninku da abin da za ku yi na da'a ga Allah ko abinda da za ku na jin tsoron Allah ko kuma abin da za ku na sulhu tsakanin mutane me ake nufi da wannan magana ibn kasir yake cewa la tajalu aymanakum billahi ta'ala mani'atan lakum min albirri wa silatir rahimi idza halaftum ala tarkiha wato kada ku sanya rantsuwarku da Allah ta hana ku yin wani aikin ɗa'a ga Allah ko kuma ta hana ku sadar da zumunta saboda kun rantse akan ba za ku in ba wataƙila har yau wasu ba su gane ba abinda ake nufi misali yanzu tsakaninka da ɗan uwanka ne wanda ya kamata ka kai mai ziyara shi ma ya kawo maka sai ka kai mashi ziyara ɗaya biyu kila har uku shi bai kawo maka ba sai ran na aka sake cewa ka kai ma ɗan uwanka ziyara sai ka ce wallahi ba zan ƙara kai masa ziyara ba tun da ni na riga na kai masa ziyara shi ba ya kawo man a ce a ka je ka kai mai ce ai na riga na rantsi ba zan ƙara kai masa ziyara ba tun da shi bai kama an fahimci wannan da an magana ya ce ai na riga na rantsi ni ba zan kuma na rantse shi kenan to wannan rantsuwar taka tunda sadar da zumunta ibada ce kuma sadar da zumunta ba biki bane in yi a'a ita ibada ce ba dole sai yana kawo maka ziyara zaka kai mashi ba dama annabi da aka tambaye ce sadar da zumunta ya ce ka ziyarci wanda bai ziyartar ka amma wanda yake zuwa maka ai ya zo shi shikenan kun gana wanda bai zuwa shi zaka rika zuwa ma to a wannan lokacin sai a gaya maka wannan ayar karka sanya rantsuwa da Allah ya zama katanga tsakaninka da wannan aiki na ibada na sadar da zumunta an ce maka ka kai mai ziyara ka ce a ni na rantsi tunda na rantsi ba za ni ba an fahimta da kyau ka ganin ka hana kanka wani aiki na ibada kuma ka fake da rantsuwa da Allah saboda kime in an ce ka je zaka ce ai ka rantse kai kuma ba za ka warware ka domin ka warware sai kai kafara ko to kai ba za ka warware ba to a nan wurin sai a gaya maka abinda manzo sallallahu alaihi wasallam wato ainihin ya gaya masa habbansa lokacin da abubakar Allah ya kara masa yarda aka yi maɗiyarsa aisha uwar muminai ƙazafi wannan abu ya ƙona ma abubakar rai sai ya zama cikin wanda suka shiga cikin magana har akwai wanda yake wato a ƙarƙashinsa a ƙarƙashin kulawarsa ɗan uwansa ne kuma shi yake kula da ɗawainiyarsa to shi ma sai rika tsoma baki cikin wannan ƙasafi da aka yi ma'aisha da aya ta sauka aka wanke Aisha uwar muminai Allah ya kara mata yarda ya bayyana kazafi aka yi mata to wannan dan uwa na Abubakar sai ya ce daga yau bai kara ci da shi ya rantse bai kara masa komai tunda ya maƙiyarsa kazafi ya shiga cikin maganar abinda munafukai suke faɗi sai Allah ya saukar da aya ya ce wala ya atili ulil fadli minkum wasati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal na fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum cikin suratul nur kenan ko to daga nan da ya ji wannan fa aya ta sauka Allah ya ce wala ya atili ulil fadli minkum kada ma'abuta falala a cikinku su rantse wasa a ma'abutan yalwa domin abubakar Allah ya ba shi yalwa ta dukiya da kuma ta sadaka da bayarwa da kyauta wato an yi utu wato ulul qurba wal masakin su ce ba za su ba ma'abuta kusanci abin suke ba su ba na ihsani da miskinai abinda suke masu wal muhajiri na fi sabilillah da wannan da suka yi hijira don ɗaukaka addinin Allah kada su ce za su daina masu abin da suke masu har ma su yi rantsuwa akan hakan din sai Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu su yi afuwa su kau da kai su rangwame ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum shin ku ba kwa so kuma Allah ya gafarta maku yanzu abubakar ya ji wannan magana me kuke tsammani to daga nan shi kina abubakar ya dawo ya ci gaba da ciyar da shi wannan dan uwa nasa wanda da ya jefa kansa cikin waccan magana ta munafukai ya ci gaba da ciyar da shi saboda haka kaga me ke kan abubakar kenan Abinda ke kan shi shine kafara saboda haka bayan nan hadisi ya inganta ainihin hadisi abi musa al-ash'ari manzo sallallahu alaihi wa sallam shi da kanshi yake cewa inni wallahi insha Allahu la ahlifu ala yaminin fa'ara ghairaha khairan minha illa ataitu allazi huwa khairun wato wata yace annabi ya rantse wa yace wallahi in Allah ya so ba zan yi wata rantsuwa ba sannan in ga wata rantsuwar shi yafi alkhairi kamar wato ka rantse ba zan kaza ba wallahi ba zan ƙara zuwa wurinka ba sai kuma in ga in zo wurin naka shine mafi alkhairi irin wannan annabi ya ce ba zan irin wannan rantsuwar in ga kishiyanta shine mafi alkhairi ba illa a taitun lazi huwa khair face na je ma abin da yake shine mafi alherin wata halaltu hasan nan in warware ta in yi so in yi kafara kuna ganewa da kyau to idan annabi ya faɗi wannan ashe kenan in ka rantse ba za ka yi wani abu ba to kada ka aje ka ta zama katanga daga wannan aikin alkhairi sai ka je ka yi aikin alkhairin in yi so sai ka yi kafara ita ko kafara wato kun riga kun san ko kafin mu kawo kafaran ita kanta rantsuwa ai iri nawa ce iri uku ce kamar yadda malamai suka faɗi ayar gaba za ta ƙara mana bayani in muka gama sai mu dawo mu faɗi irin waɗannan wato ainihin yadda kafara ɗin za a yi ta kenan to wannan kun ga hadisi ya fassara mana waccan aya kinan kada ku riƙi rantsuwarku wata katanga wacce za ta hana ku aikin da'a za ta hana ku jin tsoron Allah kuma za ta hana ku yin sulhu tsakanin mutane guda biyu mutane ne suke rikici tsakaninsu kai musu sulhu sannan suka sake yi kai masu sulhu suka sake kace kai wallahi ni fa na gaji ku je ku karata ce a'a da Allah ka shiga kai sulhu tsaka ka ce a wallahi ni ni na rantse ba ruwa na da su su je su da za su to yin sulhu menene ne ai alkhairi ne kuma ibada ce ba za ka gaji ba sai ka je ka yi masu sulhu in ya so sai kai ka fara rantsuwarka tun da yin sulhun ibada ce aikin alheri ne kuna fahimta da kyau shi yasa Allah ya ce wala taj'alullaha urbatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas kar ku yadda ku sa rantsu ku ta zama katanga daga aikin da'a ga barin yin da'a ga Allah abin da ya zama za ku yi ku rice kun rantse ku ba za ku yi ba ko kuma a wani abu na takawa na jin tsoron Allah shi ma ku ki magana ku ce ku rantse ko kuma wa tuslihu bainan nas ko kuma ku yi sulhu tsakanin mutane a ce ku yi ku ce ku ba za ku yi ba sai Allah ya ce wallahu sami'un alim lallai Allah mai ji ne kuma masani ne duk abin da kuke na rantsuwa Allah yana jin wannan rantsuwa sannan ku yi ku warware ta saboda abin da kuka rantsan shine daidai ku aikata ku warware ku yi kafara duka Allah ya sani saboda haka Allah masani ne sannan ko mai jin da abin da kuke faɗi ne Allah ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum Allah ba zai kama ku da yasassan rantsuwar ku da kuke yi ba ya zo a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce ma'anar wannan shine nabi na wato kace la wallahi wa bala wallah irin rantsuwan nan ko ya mutum gida ka ce wallahi lafiya lau ya kabarin su wallahi lafiya lau ina za ka amina wallahi za ni nan ne tarauni komai wallahi wallahi ba ba iyaka wallahi Ka kaga wannan rantsuwa sunan ce ya sassan rantsuwa sanda ka ce wallahi za ni tarauni kawai rantsuwar yi ba ce da wani alaka da ka rantse ita rantsuwar tana da abin nan eh ya mutan gida eh, wallahi suna nan lafiya lau ko watakila kuma wani bai da lafiya a cikin su <laughs> amma kuma haka ran tsika ce wallahi sun jin lafiya lau to irin wannan ita ce sai Allah ya ce Allah ba zai kama ku da laifin irin wannan rantsuwar ba saboda abuwa irin ta ubangiji dan idan zai kama ku kage da yawa su za su auka cikin laifi domin wani ya saba ba zai faɗi kalma biyu ku sai hada da rantsuwa ko ko an tambaye shi ko ba a tambaye ba ko an buƙaci rantsuwa ko ba zai ce wallahi to irin wannan ita ce Allah madaukake mana afwa la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima bar qulubukum sai dai Allah zai kama ku ne da rantsuwar da zukatan ku suka kudirce eh rantsuwar da dama ka kulla niyya yi ta an gane da kyau kamar me misali ainihin kai niyya da kanka misali a ce gobe zaka je Kaduna sai ka ce a'a wallahi ni gobe ko me za a ba za ni Kaduna ba ka riga ka kulla wannan niyya kafin ka faɗa abin da sai da karantse wallahi ni gobe duk abin da za a yi ba abin da zai kai ni kaduna wannan fa ka riga ka kulla niyya in ka tashi ka tafi kaduna sai ka yi mai kenan sai ka yi kafara in ko ka je ba kai kafara to allah zai kama ka da wannan niyya rantsuwar da ka kulla niyyar yin ta kafin ka faɗe ta ita ce allah zai kama mu da laifi shi yasa ba a son yawan rantsuwa in babu bukata ba ya zama tilas ba kamata ya yi hatta irin waccan rantsuwar ta ɗin mutum ya dena ta ya dena saba ma bakinsa da rawan rantsuwa domin wasa ne da sunan Allah da abin da za ka ce wallahi kaza wallahi kaza babu to haka ita ma wacce za ka kulle niyyar ka dena saurin rantsuwa domin za ka iya rantsewa daga baya kuma ka ga ka shiga cikin damuwa domin ɗayan biyu ko ka ƙiyan abin da ka rantse ɗin ko kuma ka je ka aikata shi dole sai ka yi ka fara an fahimta da kyau wannan kenan saboda haka a nan wurin sai mu duba mu ga rantsuwa kenan za mu ga iri uku ce akwai rantsuwa wacce take ta lagau wacce take Allah subhanahu wa ta'ala baya kama mutane da laifinta ita ce wata muka bayani sannan akwai rantsuwa wacce take za ka yi domin ka kare kanka daga wani abu na aikin alkhairi sannan da rantsuwa wacce take za a neme ka da yinta ko a kotu ko wani abu wanda za ka rantse don ka tabbatar da abin da kake na rantsuwarka an fahimta da kyau waccan ta farko ita ce aka ce wato ta farko Allah ba zai kama mu ba ita ce talakau ta biyu wacce za mu yi don mu kare kanmu kan wani abu da ba mu so mu yi shi da an mana magana mu ce mun rantse to wannan mun ji hadisi cewa in kai irinta ga abin da ka rantsan ya fi alheri to ka je ka yi sai kuma ka yi kafara a kanta an gane da kyau ta uku ita ce wacce za ka ƙulla niyya don yinta don tabbatar da abin da kake so ka nuna cewa wannan abu wallahi haka yake kila da za a neme ka kenan ka rantse in kai magana sai ka hada da rantsuwa to sai ka rantse din saboda ka tabbatar mu wanda kake magana da shi cewa wannan gaskiya ce wacce za ka warware saboda warwarewar ya fi alheri ta hanyar kai ka san ka rantse amma za ka warware don ka aikata abin za ka yi kafara wannan kafara malamai sun ce ita kafarar nau'i uku ce ko ko me an ba da zaɓi ga wanda suka yi rantsuwa kuma suka yi so su warware rantsuwarsu ko shine za su yi warware ko dai su yi azumi guda uku ana ganewa da kyau ko kuma su ciyar da wato ainihin miskini wasu malaman suka ce shida ko kuma su ma miskini goma tufafi wasu suka ce hatta ciyarwa miskini goma ko ku ciyar ko ku yi masu tufafi ko kuma kai azumi uku malamai sun ce kana zaɓi cikin ukun nan ko ka ciyar ko kai masu tufafi yanzu kamar sallan nan ka sami miskini goma ka ɗinka masu kowa asin da asin ko riga da shakwara da ya ciki da abin mutum goma kaga yi su kaga rantsuwar shi ya sa musulunci wato da ya yasa kafara ta abubuwa sai aka sanya ta akwai hikima a ciki kaga wanda ya rantsuwa zai warware sai aka ce ce da miskini kaga an taimaka miskine a'a ya masu tufafi haka nan wanda ya zihari da matashi, shi ma a ciki akwai ciyarwa haka nan wanda wurare da yawa za ka ga maganar akwai taimaka ma miskinai a ciki haka irin sallan na yanzu da ta gabato kai mu mutum goma ɗinki ai ga su ma sha Allah dan tsohon taka ta yi kyau a wurin su ko wannan kenan to shine wanda ya wuraren tsuwarsa abin da zai zaɓa kenan ciki ya yi shi ne ya yi wato ɗayan waɗannan abubuwa guda wato ainihin wato wasu malaman suka ce ciyar da miskinai goma kamar da na faɗi ko ko kuma yi masu tufafi su goma ɗin nan ko kuma azumin kwana uku da mutum zai kuma kana da zaɓi a ciki duk wanda kai kamar yadda malamai suka ƙara bayani cikin littattafai na fiƙihu 哎呀，咱咱咱，楼下，问问你，你单位？ to Allah ya ce walakin kun bi ma kasabat qulubukum sai dai Allah zai kama ku da abinda zukatanku suka tsororta na kayan niyya da gaske ka kulla niyya kuma in kaurore to Allah zai kama ka da laifi kamar yadda wata yar Allah ke cewa walakin kun bi ma aqattumul ayman sai dai Allah zai kama ku da laifin abinda zukatan suka kudirce na rantsuwa wacce kai ta da niyya kenan banda wacce take talagau Allah ya ce wallahu ghafurun halim lalle Allah mai gafara ne kuma mai haƙuri ne wato mai juriya a eh, mai laifi ya haƙura a sake Allah shine alhalimu kenan ghafurun li ibadihi halimun alaihim me Allah ya ce للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم نعم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم نعم الله ملوك كيتش للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر lalle waɗannan da suke rantsuwa ba za su kusanci iyalansu ba rabbu su arba'ati ashhurin sun sami dama su zauna tsawon wata hudu fa in fa'u daga nan idan sun dawo ga kusantar iyalin nasu to shi kenan fa'in wato fa'in Allah gafuru rahim lallai Allah mai yawan gafara ne ko mai jin kai ne shi kenan babu wani damuwa a kansu wa in azamu talaqa in ko sun himmantu sun yi azama na yin saki Wa inna allaha sami'un alim lalle Allah mai ji ne ko masani ne wannan aya tana magana ne akan abin da yake ce mai ila'i ila'i shine mai gida ya rantse ba zai kusanci iyalansa ba wani tsawon lokaci wata ɗaya ko wata biyu ko uku ko hudu wannan daidai abin da zai yin shine yana da wani iyakan da shari'a ta ba shi. in ya wuce wannan iyakar to lallai matar shi tana da zaɓi ko ya dawo ya taba matar tashi in ya soye ka fara da muka magana a baya kun gane e ko kuma a'a in ya wuce wannan lokacin to tana da dama ta kai shi kotu alkali ya duba cewa in ba zai dawo ya ci gaba da kusantar matar shi ba shi kira alkali sai ya raba su to shine anan Allah madaukaki yake ce mana lillazina yuluna min nisaihim waɗannan da suke rantsuwa wato game da matansu ba za su zake musu ba ba za su kwanta da su kwanciya ta aure ba shine ma'ana ila'i sai Allah ya ce tarabbusu arba'ati ashhurin to su matan suna da ko su mazan an ba su dama da su ma matan har tsawon wata hudu iyakacin ƙarshen rantsuwar da mai rantsuwa zai kenan iyakacin kuma ƙarshen nisan da miji zai kenan bai kusanci matarsa ba ta iya haƙuri idan ya wuce wannan wata hudu to lalle tana da iko da dama ta tafi ta kai shi kotu akan cewa gashi nan yaki kulata shi kuma alƙali ya kira mijin a tambaye shi me dalili an fahimta da kyau amma ila'i wata hudu ne kawai iyakacinsa an gane da kyau wannan ya taɓa faruwa tsakanin manzo Wasallam da iyalansa suka ɓata masa rai ya yi fushi-fushin da yake so ya hore su ta hanyar ila'i annabi ya rantse cewa wata guda ba zai ƙara kusanta su ba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo cikin bukhari hadisin ummuna aisha tace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala min nisa'ihi shahran wata rana manzo sallallahu yayi ma matansa ila'i tsawon wata guda tace fa nazala li ishirin, ran nan sai gashi kwana 29 ya shigo gida wa sai ya ce a shaharu ya kuni tis'un wa ishirun mana suke mai magana kasan mata da abin nan ko su suna ga kamar wata kasawa ne sai suka ce to ai watan bai cika ba <laughs> kaga al'amarin mata kenan ko sai dai haƙuri kawai wannan iyayen ne fa kenan suke ma shugaban halitta wata kwana 29 saura ɗaya cika 30 sai annabi ya shigo dama iya abin da yake nan zai wata ɗaya sai suka ce to ai kwana 29 yau ya ce to ai wata dama 29 yake ko ba ta hadisi bai zo kwana 29 ku duba wata in kun ganshi shi kenan kuma giragizai sun rufe shi ko wani dalili ba ku ganshi ba sai ku cika lissafi kwana 30 asalin wata 29 ne in ba a ganshi ba sai a cika lissafi eh, eh, minan lissafi 30 to kaga annabi yayin mu matan shi kenan ashe ya halatta a yin ila'i saboda haka yin ba laifi bane amma yana da wata iyaka ana ganewa kuma yin yin ana so ne a yi shi don maslaha idan kasan yin zai zama maslaha ga iyali to sai a yi shi ne mace ka ta maka ba daidai ba ka ƙaurace mata a wajen kwanciya tsawon wani lokaci da nufin ta gyara abin da take yi wannan ya halatta a shari'a ba hana ba amma abin da aka ba da dama tarabbusa arba'ati ashhurin a zauna ba a haɗu ba tsawon wata hudu kawai in ya wuce haka kamar yadda na gaya mana to lallai ita mace tana da iko ta tashi ta tafi wurin alkali ta je ta kai ƙara kamar yadda aka samu zamanin Umar Allah ya kara masa yarda Imam Mali ya rawaito wannan a cikin wato ainihin hadisin wato al-Imam Mali wato ya rawaito hadisin a cikin muwadadinsa asar ne wanda yake yake cewa wata rana Umar Allah ya kara masa yarda a matsayinsa na khalifa yakan aika sojojinsa iyakoki da wurare na yaƙi da sauransu to kan zaga da daddare da jika jin me al'umma cike ciki sai zagaren nan sai ji wata mata tana ta rera waka waka cikinta tana cewa ta dawala hadha lailu waswad janibu eh take cewa wato ainihin a wa arraqani Allah khalilal Allah khalila ulaibu wa wallahi laula Allah anni uraqibu la harraka Eh, ko tace ce laharraka ko kuma lahurrika min hadha sariri jawanibi a waƙar ma'anarta take cewa dare da yayi tsawo shi ya ji ta tana ta waƙar kuma sannan gashi ya daren yayi tsawo da duhunsa da komai sannan gashi ni yanzu rashin abokin zama na tana nufin mijina ya sa ni idona yaƙi yaki bacci ina ma mijina na nan in masa wasa ya man wasa abinda ake tsakanin miji da mata ya faru ta ce fa wallahi laulallah wallahi ba dan tsoron Allah ba anni uraqibuhu ina jin tsoron Allah ina kiyaye shi ina tsoron fushinsa ta ce wato lahurrika min hada sariri jawanibu ta ce to gadon nan da nake kai wallahi da an motsa shi da an sami wanda zai zo ya girgiza shi sai umar ya ji wannan magana a kunnansa kun fahimci magana ta ta? sai umar yana ji sai ya je kira ɗiyarsa hafsa mata ta manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma iya a gare shi kuna ganewa ya kira hafsa sai ce kam aksarun ma tasbirul mar'atu an zawjiha wai ita mace tsawon lokaci nawa take iya haƙuri ne ga mijinta Mana ya tafiya batta to tsawon lokacin da take ɗauka a cikin haƙuri ba ta damu ba mai tsawon lokacin faƙalat sai umarna hafsa take cewa sittatu ashurin wa arba'atu ashurin au arba'atu ashurin tace ko dai wata shida ko kuma wata hudu ma'ana baya wuce haka kuna ganewa da kyau ma'ana ko wata hudu mace take iya haƙuri ko kuma wata shida wannan wato mata wanda suke normal ko mu ce galibi kenan banda irin wanda suke cikin kasan mata iri-iri ne akwai wacce ta ba ruwanta da namiji in ba shekula ta ba ko shekara za a yi irin wannan ba su ake kiyasi da su ba akwai kuma matan da suke kila ita kuma kullum tana bukatar namiji to ita ma ba ita ake magana ba a'a mata dai wanda suke noman take cewa iya haƙurin da sukan yi wata hudu ne ko wata shida to umar yana jin wannan bayani daga ɗiyarsa hafsa allah ya ƙara mata yarda shi kenan sai ya ce daga nan faƙala umar la ahbisu ahadan min aljiyushi aksara min zari daga yanzu ban ƙara tsara sojoji su wuce sama da wata hudu ko shida suna bakin boda ko suna fagen yaƙi ba ce sai na sa an dawo da suna tura wasu ko daga kun gane magana mana daga nan kenan ya fahimci cewa mata a tafi a basu ɗan wannan lokaci bai dace ba ya jama'a yau mu duba da kyau akwai mazajen da da sunan tafiya rani ake cewa ko ya tafi rani sai ya tafiya shekara guda bai dai koma ta shi ba ba ruwan shi da ita watakila magana ce ai ai abin ina aiko mata da sako ina aiko mata da abin cefane to magana abin cefane ne kai tsakanin ku ba wata bukatar cefane ko baka aiko ba kila daga gidansu ma iya aiko mata ko kuma yan uwanka sa iya yi mata cefane amma wannan bukatar ba mai biya mace ita in ba kai ba to kai kuma ka tafi ka bata kaga in ba tsoron Allah shine sai ka ji mata suna ta lalata mijin su ya tafi ya ba su kuma wasu mazan na zuwa wurin su abinda ake ce ma me kwartanci Allah ya tsare mu shi kuma can ya tafi wani da ya tafi ya battan in ba mai tsoron Allah bane karshen ta can kuma yana tashi lalata da haka can ma zai kwaso mata wata tsaraba wacce ba a so cututtukan nan yau da ake ta fama shi yasa sai kai mamaki yadda suke zuwa a wasu rara mace a gida da mijinta sai ka jance ta kamu da cutar X. me sababi mijinta bai kana kansa ba ya tafiya ya bata can ya je ya kwaso cutar ya kawo ya zuba mata ba ka ake ta fama ne? to duk me ya jawo sakin shari'a da an lura da wannan ayar cewa iya tsawon lokacin da aka yadda kai namiji ka tafi ka bar matarka shine in ka dade kinan wata hudu duk yadda za a yi ka leko gida ka zo tana da haƙƙi ita ma kamar yadda ka sani kake da haƙƙi kan ta ita ma tana da haƙƙi sai Allah ya ce fa in fa'u to in kun rantse din ba za ku dawo gare su ba matan sai kuka rantse kuka dawo din to wannan lokacin shi shikenan Allah mai gafara ne mai kuma ainihin tausayi ne mai jin kai ne game da abin da kuka yi mamatan kuka basu wannan lokaci din kuma abin da kuka yi Allah mai muku gafara ne rain ka tse wata guda ba za ka taba matarka ba kafin watan sai ka taba ta me za ka nan? kabbara da muka faɗi za ka yi in ko baka da ba sai da watan ya cika cif shi kenan ka cika Ila, in ka ba ka fara kuma ka cika kwanakin da dama ka ci kun bayyanta da kyau sai ya ce wa in azamu talaqa in ko kun yi niyyar saki ne maimakon sakin kuke ta tafiya ku bar su kawai ka bar ta kalmu allaka ba ruwanka da ita cin ta da shan ta balle kwance aure to in saki kuka yi nufi to fa fa inna Allah sami'un are. Allah mai ji ne kuma masani ne ya kamata ka fito fili in ba za ka rike ta ka ci da ita ka ba ta hakkin ta na aure ba ya kamata ka sake ta kawai ta je ta auri wani kila sai Allah ya saka mata in cuta da ita kake amma ka rike ta ka ƙi sakinta babu wannan al'ada ce ta jahiliya da can mata lokacin jahiliya ake masu wannan miji ya saki matarsa a ta kai shi bai aure ta ba shi ko bai suke ta ba ma'ana bai kwanciya da ita kwanciya aure sannan kuma bai sauƙaƙe mata ta fita huta ba to shine in haka ne kuke nufin sakin kuke ta tafiya ku basu babu kula su to gara ku sake su ku sanyi ya sakin ku sake su kuma Allah masani ne sai ya sakan ka musu kenan an gane da kyau mai Allah ya ce والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم نعم الله مدوك تيتي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء mata da aka sake su za su zauna wato zama na idda kenan salasu har tsawon jini uku ko kuma tsawon wato tsarki uku ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن bai halatta su mata a gare su su ɓoye abin da Allah ya halitta a cikin cikinsu na ɗaki nan ko kuma na al'ada da ta zo musu su ɓoye su ƙi faɗi shine bai dace ba su ɓoye wannan abin da Allah ya halitta cikin mahaifarsu in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir Allah ya ce in kun kasance kun yi imani da Allah ku mata muminai ranar lahira to bai kamata ku ɓoye abin da Allah ya halitta a cikin mahaifarku ba na ɗa ku ce ba ku da ciki alhali kuna da cikin wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha idan miji ya saki matarsa to tana can tana idda kan ta gama sai kuma ya so aka shirya ya mai da ita ko kuma ta ma gama iddar kuma aka nemi a shirya ana so a bi abin da ake ce ma kome ne Allah ya ce wa bu'ulatuhunna mazajen su a haƙƙu da raddihinna su suka fi cancanta su mai da su ɗakunan suna wuri? Fizalika fi zalika a cikin wancan saki da ya faru da an gane da kyau sai Allah ya ce in aradu islaha amma fa in sun yi nufin wato zaman lafiya da ainihin abu na alkhairi da gyara a zaman da za su koma kuma sake walahunna mislul ladhi na bin ma'ruf har wa yau su mata suna da haƙi irin kwatankwacin abinda su ma suke da haƙi akan mazansu na kyautatawa wato su lahunna mislu alladhi alaihin suna da haƙƙi irin kwatankwacin abin da su ma suke da haƙƙi akan mazan su bil ma'rufi wato na kyautatawa wani rijali na daraja har wa yau maza Allah ya ce suna da daraja akan mata da matsayi da kima wanda Allah ya ɗaukaka su a kansu wallahu azizun hakim lallai Allah mabuwayi ne ko mai hikima malamai suka ce daga nan bayani ne akan hukunce-hukuncen saki da abin da yake da alaka da saki din domin saki daban sannan wasu abubuwa da za su biyo bayan sakin su kuma daban to daga nan ne Allah madaukaki yake ga mana wal mutallaqatu matan da aka sake su saki suna gidan mijinsu kuma wani dalili ya gitta aka yi saki to ya tarabbasna bi anfusihinna za su zauna zama na idda wato salasata ƙuru'in har tsawon jini uku ko kuma tsawon tsarki uku bisa saɓani na malamai to me ake nufi da nan za su zauna ma'ana za su zauna su yi idda ga macen da take jini kenan domin ita idda kashi-kashi ce akwai mace mai jini ita ce nan wannan ake magana a kai akwai macen da an sake ta ba ta fara ma al'ada ba akwai macen da an sake ta al'ada ta daina ta saboda tsufa sannan akwai macen da an sake ta kila tana da ciki wannan waɗanne da muka jinna al'ada wato idda su daban an gane da kyau kagan ka ɗauki macen da aka sake ta ba ta fara al'ada ba to kaga wannan wata nawa za ta yi wata uku za ta yi ba magana jini uku za ta yi ba ko kuma tsarki uku dama ba ta fara al'ada ba ita ta rabu su arbaci a shurin ne za ta abin da ke salasta a shurin nake so ce za ta zauna tsawon wata uku haka nan matar da an sake ta ta tsufa ta ma daina al'ada to ita ma za ta yi tsawon wata uku ne ba magana jini ba kun fahimta sai matar da ita kuma take an sake ta tana da ciki wa ulatu ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna mata ma abuta cikuna su kuma shine su haife cikin su yau ka sake ta tana da ciki gobe ta haihu shikenan ta gama iddata an gane da kyau ta gama shikenan dama haife ciki ne ta haife a a yau ka sake ta da ciki wata daya to kaga saura wata takwas ta haife cikin ita hiddata za ke mata tsauki nan to a nan aya ta nasanta wanda suke ainihin kenan mata masu al'ada masu jini su ne Allah ke cewa za su zauna ta kuru tsawon jini uku ko kuma tsarki uku wannan sabani da nake faɗa mana sabani ne da ya faru cikin lokacin sahabbai har yau tsakanin malamai suna sabani mai ake nufi da alƙur'u wasu malaman suka ce shi ne almuradu biha al wato tsarki kenan wasu malaman su kuma magana ta biyu suka ce almuradu ne al'akara shi ne jinin me bambancin saɓanin nan ko kuma meye ne natijar saɓanin? in muka ce za ta zauna jini uku za ta zauna tsarki uku meye ne natija da za mu samu idan ka ce tsarki wato saki na sunna kun san bayan shi sai amin. eh mace tana cikin tsarki matarka ce ta yi al'ada ta gama ta yi tsarki sai kuma baka kusance ta ba to irin wannan ne sai ka sake ta an fahimta kaga ta riga ta yi tsarki cikin ta ba komai kenan kun fahimta da kyau baka kusance ta ba to kaga nan abin da ke gabance tsarki bi kenan idan al'ada ta zo mata ta sake ta yi gama ta yi tsarki ta yi tsarki nau nan, biyu ta sake al'ada ta zo mata ta yi tsarki ta yi nawa uku shi nan ta gama wato idda ta kenan da kai to idan muka ɗauka a abin da ake nufi jini jini shi ake nufi ba al'ada ba kaga idan ka sake ta sakin da baka taɓa ta ba to kaga fa sai ta jini sai jini ya zo mata kuna fahimta da kyau zuwan jini shine tsarkin ta ɗaya kenan jini ya zo cikin ta ba komai to in ana nan ta tsarki sai wani jinin ya sake zuwa kaga jini nawa kenan biyu sannan ta sake ke tsarki wani jinin ya sake zuwa to sai jinin ya sake zuwa sannan ta sami nawa tsarki uku kaga anan wane ne za ta riga gamawa wancan na tsarki idan har saki kai mata irin na sunna ba ka sake ta cikin jini ba wato cikin sakin da ka riga ka takata kuma yanta da kyau wannan sabani gaskiya tun daga kan sahabbai sun yi wannan sabanin akan me ake nufi da wannan da fassara wannan ayar wanda ina gaba bukata mu fadada tunda ba fikihu muke karantarwa ba akwai dai sabani din tsakanin su malamai wanda suka yi kuma kowane ya faɗi dalilansa masu ƙarfi tun daga kansu magabata ɗin cewa tsarkin ake nufi ko ko jinin ake nufi kuma an ka duba ɗan bambancin ai ma'ana kaɗan ci ko eh da Allah ya ce wato ainihin ya tarabbas na bi an fusahin da salasa ta kwaro za su zauna su jira idda su tsawon tsarki uku ko kuma jini uku duk wanda ka ɗauka gaskiya magabatan nan sun kawo hujjojinsu da dalilansu wanda ina ga ibn kasir ya kawo su ka iya koma ka karanta da kanka sai Allah ya ce wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihin bai halatta ba ga su mata su ɓoye abinda Allah ya halitta cikin mahaifansu. me ake nufi da wannan magana macen aka sake ta ainihin tana da ciki kaga idan cikin kamar da kuka ce wata ɗaya ne kuna fahimta to kaga bai halatta ta ɓoye ta ce ita ba ta da ciki ba tana nan da ciki dole ne ce bayaninsa kun gane da kyau ko kuma a'a sanda aka sake ta ɗin jini ya zo mata kaga sai ta ce a ita jini bai zo mata ba shi kenan sai ta fara lissafi bayan al'ada ta zo mata to shi ma katta ɓoye duk waɗannan abubuwa kuma su mata su Allah ya caza a kan nan domin wani abu ne tsakaninsu da mahalici mace za a iya sakinta da ainihin ciki ta ce babu ciki musamman yanzu ma da ake zuwa a zubar da ciki ɗin ta je ta sa a zubar da cikin kuma da cikin wannan shine Allah ya ce bai halatta su wannan ba in kunna minna billahi wal yawmil akhir inda sun kasance sun yi imani da Allah da ranar lahira wajibi ne su faɗi abin da ke tattare da su na e ya sake ni ina da ciki ya sake ni ba komai tare da ni ya sake ni na riga na yi tsarki a'a ya sake ni ne tsarkin da kuma ya taka ni saboda haka duk wannan haƙƙin mace ce ta faɗi amma Allah ya ce in ne sun imani da Allah da ranar lahira a wannan wurin gaba ce mai wahala da dama ana samun matsala wurin mata saboda ka san abin da ke sabbaba saki rikici ne ko ko da zaman lafiya ne ke kawo shi an ɓata rai ya ɓaci an waye shi kenan sai ta je a daidai lokacin kuma ce abubuwan da ba su dace ba shine Allah ya ce to a ji tsoronsa sai Allah ya ce bu'ulatuhunna haqqu gardihinna mazajen su su suka fi cancanta su mai da su dakunan su na aure amma da shar'i Allah ya ce fi zalika in arabi islaha in sun yi nufin za a zauna lafiya me yake nufi anan a wannan wurin an kawo magana ta magabata aka ce wato abin da ya faru shine wani cikin magabata da aka saka masa 'yar uwa sai ya zama ɗan shi ya ɓaci da ya ɓaci aka nemi cewa ya haƙura a mai da ita a daidai lokacin sai ce ba za ta koma ba kun gane da kyau to shi ne sai aka nuna a a ya haƙuri a yi maza miji da ya yi saki matar kun san in tana cikin idan ma da ba ta gama ba in sakin ɗaya ne ko biyu in ba ta gama idda ainihin ba ta da zaɓi ko yana iya cewa na mai da mata ta shi kenan to ba wannan ba a ya sake ta ta gama idda yanzu zai shiga cikin manema to a cikin maneman shi mijin nata shi ya fi cancanta ta koma wurinsa in dai da shi da shi din da shi da itan sun yi nufin za su zauna lafiya kun fahimta da kyau shi ake nufi domin wani abu ne da ake samun matsala babba in aka yi saki bayan nan kuma mai gidan kasan wani bin sai an rabin sai kuma ita a cusa mata san mijin shi ma a cusa mai santa sai a zo a yi ta waya musamman zamanin waya ɗin nan su can iyayen su ya ɓaci ba sa so rai an riga an abin nan an raba gari ko ita kuma can tana warewa tana buga waya kila ma har iyayen ba sa so shi ma yana bugo mata waya yanzu kuma so ake a daidaita muna fahimta da kyau a daidai lokacin in suna nufin za a koma a zaman lafiya kamar yadda Allah ya ce in arada wato in aradu islaha to sai a kyale su su koma su ci gaba da zaman su na aure kar a hana shi ta koma ɗakin ta na daɗin shine fi alheri haka Allah ya so wato haka Allah ya ce kuna ganewa da kyau wa ba'ulatuhunna mazajen su na da suka sake su kenan a haƙƙa garar da hinna su suka fi cancanta su mai da su ɗakunan su na aure wato fi zalika in aradu islaha saboda haka in an jarabce ka kai dan uwa da yar uwa da irin wannan ya faru miji na da ya dawo karkaran ka ce wallahi ba za ta koma ba kun gane da kyau eh sai a bar abin ga Allah a da al'amari ga Allah a ba Allah zabi in koma wata ɗakin ta shi yafi alheri to Allah ya shirya su domin inda za ta tafi can ma baka sanya za a kare ba shi ma inda za a tsaura sabon ai baka san matsalar ba ko sai Allah ya ce walahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf wato sufa wato mata suna da haƙƙi irin kwatankwacin haƙƙin da kuma kuke shi a kansu ranar mu duba da kyau Allah ya faɗi haƙƙi na zamantakewa kinan tsakanin miji da mata kuma dai aka nuna kowa yana da haƙƙi akan kowa a wannan ayar shi ya sa ma wato manzo sallam ya fidi a cikin hadisi ingantacce hadisin wato ainihin da abu dawud ya fitar kuma wato ainihin shi ma ya fi da cikin sunan ɗinsa hadisin manzo sallam a wata hudu bashi ta ban kwana da a arafa yake cewa fattakullaha fil nisa ku ji tsoron Allah dangane da al'amarin mata fa innakum akhastumuhunna bi amanillah kun karɓe su ne da amana ta ubangiji sai da aka zo aka tara mutane ina sadaki ina wali ina waye duk jama'a suka taru suka shaida ba da haka ake ba da aure ba to da wannan ne fa kuka karɓe su wasta halaltum bi hunna bi kalimatillah da kalmar Allah aka halatta muku farjin su kafin a zo a ɗaura aure ta isa ka taɓa ta ba zai yiwu ba to sai da aka zo aka kulla aure da shaidu da komai to sannan sai annabi ke cewa in ko haka ne walakum alaihinna Allah yuda anna farashukum ahadan takrahunahun ku mata kar ku taba yadda ku bar wani ya zo ya taka shimfiɗa ku wanda ainihin mazajen ku suke ki ma'ana ko gidanka bai kamata wani ya shigo ba sai inda izininka sannan zai shigo amma ba matarka ce za ta ba shi izini ya shigo ba saboda haƙƙin ka ne kenan kuna fahimta da kyau fa'in fa'an na zalika fadribuhunna darban gaira wato mubarrahin inda matarka za ta ƙi da kai ta juya maka baya to lalle za ka yi mata wa'azi za ka ƙaurace mata idan ta ƙi zai kai ga ya halatta ka iya dukanta dukan da ba za ka fasa mata fata ba wala hunna rizqu hunna wa kiswatu hunna bil ma'ruf a cikin hadisin annabi ya ce to su din nan suna da haƙi na ku ciyar da su ku yi musu tufafi duk wannan bisa kyautatawa kaga ashe mata yan uwa ba kyale su ake ba a wani hadisin annabi yake cewa wato ainihin da aka tambaye shi wani sahabi zo tambaye me haƙƙin ta a na, sai yake ce masa wato ainihin an tuɗe maha idza da'imta idan ka cika ciyar da ita in ka cika ciyar da ita ita ma wata suha idza tasaita in kai tufafi ita ma kai mata wala tudribul wajha ko da wani rikici zai hada ku to kada ka yadda ka dake ta a fuska wala tuqabbih kuma karka munana ka je ka rika fada mata bakaken maganganu kana cewa mata ko kalarta kana fata ta ko kabilarta ko ka ce ita yar kauye ko wane ne irin waɗannan duk annabi ya ce karku fara wala tahjur illa fil baiti ko da rikici ya hada ku karka kaurace mata sai a gida kawai kuna ganewa da kyau waɗannan duk hadisai suna nuna mana mata suna da haƙƙi abinda ke faruwa yanzu ai aure a bar mace a watsar da ita ba kulawa har ma a ce ita ta nemi na kanta wallahi wannan kuskure ne in ka san ba ka da abin da zaka ci da ita ka share ita kai mata sutura to kai ta azumi ka hakura da aure eh haka annabi ya ce dole sai ya ya domin annabi ce ya ma sharar ko shamanista da amin kuma alba'ata alba'a shine tarkacen aure da yadda za a iya rike ta a ci da ita a yi mata komai amma ka aura ka zo ka aje yan mutane ba ci ba sha wannan kun ga ya saba mu wannan aiki nan ko Allah ya ce walil rijal alaihin na daraja amma duk da wannan cewa suna da haƙƙi kan ku ku maza irin wanda su ma suke da shi akan ku sai Allah ya ce fa amma ku maza walil rijal alaihin na daraja maza suna da wani daraja da kima akan su wato mata ɗin kenan kamar yadda wata ayar cikin suratul nisa'i Allah yake cewa rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim a waccan ayar sai ta fassara wannan yan uwa kun ga nan kawai Allah cewa yi walil rijali alaihin daraja a dunkule wato maza suna da fifiko akan mata to me fifikon a waccan aisha Allah ya faɗi fifiko abubuwa biyu ne kuna ganewa abu na farko Allah ne ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wato maza suna da wani ƙawama suna da kima da daraja akan mata saboda abinda Allah ya fifita sashin su akan sashi wannan haka ne Allah ya ɗauki maza ya ɗaga a mata ko mata na so ko ba su so kiransu da ake ƙungiyoyin mata su fito su kafaɗa da kafaɗa da maza ko kuma mace ta riƙa jin daidai take da mijinta wannan a gensin ɗin wannan aiki Allah ne ya ce arjalu qawwamuna 'ala nisa maza suna ne suke da qawwama na ikon ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da wurin zama akan matansu me yasa Allah ya fifita su a ayatin da muka karanta cikin sura baqara Allah ya ce saboda abinda Allah ya daga sashin su akan sashi Allah ya fifita namiji ya fi mace ita ma ta san haka ko kwanji kuka hada a rike ta ina jin ba za ta iya kucewa ba ko za ta iya yanayin halittar da Allah ya maka bai mata ba wannan kuma hikima ce ta ubangiji da halittar mace irin taka ce to ina daɗin da zaka ji da ita kenan a ce jikinta karfi irin naka a bushe jikinta duk gashi irin naka haka ba za ka ji daɗi da ita ba to sai Allah ya sa hatta halitta ta daban jikinsu mai taushi ba irin naka ba ba su da karfi na zuciya irin taka an sa musu tausayi saboda za su haihu serenan 'ya'ya wanda kai kuma kai ba za ka iya wannan hidimar ba wasu abubuwa khasa'is da Allah ya mamata daban kai ma namiji abin da ya maka daban wannan fifikon da Allah ya daga ka akan su wajibi ne su yadda da wannan na biyu Allah ya ce wa ma anfaqu min amwalihim da abin da suke ciyar da su matan na dukiyarsu da Allah ya ba su wajibi ne kai za ka kawo abin da za a dafa abin da za a ci a sha abin da za a yi sutura inda za a tsuguna kan ka kai mishi wannan fifikon da aka ɗora maka shi yasa sai Allah ya ce wadda rijali alaihin na daraja shi yasa mace in tana son wato ainihin nasara da dacewa kullum ta rika jin cewa tana ƙarƙashin namiji na karkashin mijinta amma ta rika jin wai ita a a sama take da shi to ta saba mu wannan ayar kuma ta kauce sai Allah ya ce wallahu azizun hakim Allah shine gagarba dau shine mabuwayi wato mai ainihin buwaya na yadda yake kama masu laifi in sun saba masa sun ki kula da haƙoƙi na aure sun ki kula da umarninsa sannan kuma hakimu mai hikima ne dangane da umarninsa da shari'o'insa da ya kaddara yadda za a zauna tsakanin maza da mata tunda ya hukunta kai ba za ka yi rayuwa kai kaɗai ba ita ma ba za ta yi rayuwa ita kaɗai ba dole namiji sai da mace mace sai da namiji to dole a tsara ko dole a sami seniority idan ya zama da kai da ita daidai wa daida wa zai tafi da gidan za ka ba da umarni ita ma ta bayar kamar yau da ake samu kenan in ka je kaiwa aure irin wannan gidan to fa ka bani domin mace ka ba ta da alƙibla wacce ta ba ta umarni shi kuma uban ya bayar haka sai ta rasa nawa za ta ɗauka amma idan uban shine uba a gida shine mai gida kayo aure a gidan sai ka gaba ka da matsala domin gidan gida ne gida ne na tarbiya matan gidan ta da ita ma karkashin mai gidan take saboda haka yar maki nan da uwar da yadda duk karkashin wasu ke kenan karkashin uba sai ka rika ganin umarni na zuwa ta wuri daya ba za a rika ba da umarni can kuma na warauriya ba shi ya ce an ce ta zo gida ka tambaya waye ce baban ya ce ni ban ce ba can kuma uwar ta ce ni na ce kaga yanzu kai shi ma ba sa gidan naka sai zama irin can din ah, to ya zaka yi ta bada umarni ko ka yadda ko kuma shikenan kaga daga nan ka fara samu matsala a gidanka an fara ba ta umarni kai ma haka za ta zo nan gaba watakila ta rika ba da umarni akan naka ƴaƴan wanda bai dace ba shi yasa kullum mu rika fahimtar nasoshin alkur'ani Qur'ani mai Allah ya ce ayan nan ta gaba za ta karanta ko a talaqu sai ku yi haƙuri mun shiga hukunce-hukunce kuma abubuwa ne masu yar bayani na'am ne Allah ya ce at-talaqu marratan فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان نعم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون نعم الله يمدعوك كيشا مرة تاني سكي واند أكي أساكي كوما وقدابين كسكي ما تكا كشي نامي دا إتا كساكي سكي كشي نامير to wannan guda biyu ne insha Allah wa at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan daga nan kuma gaba in kuka sake na gaba shine fa imsaku wato in kuka bi biyin fa imsakun bi ma'rufin ko ku rike bisa kyautatawa aw tasrihun bi ihsanin ko kuma ku saki wato tare da ihsani da kyautatawa in aka yi saki biyu shi kenan daga nan ko ka ci gaba da rike ta ku ci gaba da zama ko kuma ka sake saki ya zama na nawa kenan na uku kuma shi ma sai ka yi shi tare da ihsani ba saki da zagi ba da uwa ka uba ka a'a da ihsani shine tamattu'i da zaka mata wala yahillu lakum an ta'khudhu min ko an ta'khudhu ma ataytumuhunna shay'an illa an ya khafa Allah ya qima hududallah Allah madaukaki yace bai halatta ba gare ku wato ku karbi wani abu daga cikin abin da kuka ba su na sadaki wato shine illa an ya khafa Allah ya qima hududallah sai dai in sun ji tsoro su ma auren guda biyu ba za su tsaida dokokin Allah ba da iyakokinsa fa in khiftum Allah ya qima hududallah in sun ji tsoron ba za su tsaye da dokokin Allah da iyakokinsa ba fala junaha alaihima babu laifi tsakankanin su fi maftadaddi ita matar ta fanshi kanta abinda ake kira kulikinan kenan ta bashi wani abu ya karba a matsayin ya sake ta tun da yanzu zama ya ki daɗi kenan tilka hududullah wannan bayanai da ake muku dokokin Allah ne da iyakokinsa fala ta ta duha kar ku ketara su wa man yata'adda hududallah duk wanda ya ketare dokokin Allah da iyakokinsa fa ulaika humuz zalimun waɗannan su ne azzalumai wannan aya mai ake nufi abinda ake nufi a cikin ta kun san saki a hannun miji yake ko to damar da aka bashi wanda zai yi ya mayar shine guda biyu kamar da muka ji abinda ake ce ki raja'i kana zaune da matarka wani rikici ya hada ku to kace na sake ta ta tafi kafin ta gama idda sai ka ce na mai da ita to dole ne iyayen na so ba sa so wa na so bai so dole ne ta dawo ita ma tana so ko ba ta so kun gane ana nan da ta dawo kuma shi aka ci gaba da zama ana nan kuma rikici sai ka sake saki da ka saki kan ta gama idda shi ma ka ce na mai da ita to wannan guda biyu ne kun gane daga nan shine sai Allah ya ce fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan daga nan ko ka rike daga na biyun da kai kar ka kara na uku ka rike da kyautata ko kuma a'a ka kasa hakuri har kai na uku wanda ba a so ko ba a so har ya kai uku sai inda larura da baya da aka iya domin in ba sa ya kai uku kuma sai an jarabci juna a zo a yi ta a biyo ta can a kamo kafar wancan so ake ya za a gyara a je wurin malam wani ya za a gyara auren nan sakin da ya kai uku amma ya za a yi ko sadaka za mu yi kila ya sadaka shi kenan ba komai to duk wannan shedan ne kuma sannan zai zo to shi yasa karka yadda ke na ukun ka rike kam haka Allah ya ce fa imsaku bi ma'ruf ka rike mata ka bisa kyautatawa a zauna lafiya in ko abin ya gagara sai Allah ya ce auta sarihun bi ihsan ko kuma kai saki ya kai uku shikenan kuma saki da kyautatawa da ihsani ba ka bita shi ma da aibatawa ba amma wannan da ka riga kai na uku shikenan ya zama saki bai nuna kubra maganar lokacin kuma ka ce za ka mai babu wannan magana za mu ji can magana ta gaba ba za ta dawo ba hatta tanki hazaujan har sai ta auri wani mijin ba kai ba ya kwanta da ita kwanciyar aure kuna ganewa to sai aka koma kuma wani bangare sai Allah ya ce wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an ku mazaje bai kamata bai halatta ku karbi wani abu daga matan ku ba kai ne kana zaune da matarka kawai kuma wani rikici sai ka ce sadakin da na baki ba ni kayana ba a wannan kun fahimta da kyau sai Allah ya ce illa an ya kafa Allah ya kima hududallah sai dai idan sun ji tsoron ba za su tsaye da iyakokin Allah ba asali saki hannunka yake kai ne in ba ka santa kawai cewa za ka yi nasu keke amma ba za ka ce ba ni kaza ba na sadakina babu wani a shari'a kun gane to amma an ji tsoron ba za a tsaye da iyakokin Allah ba da dokoki a auratayya da kuke yi to ita matar anan aka ba ta dama sai Allah ya ce ko wato fa in khiftum Allah ya Allah ya kima hududallah in kun ji tsoron ku ma'aurata ba za ku tsaye da dokokin Allah auren naku ba da iyakoki na shari'a a zauna zaman lafiya fala junaha alaihi ma fi mabtadad bi to babu laifi ita matar abinda za ta fanshi kanta da shi ta baka don ka sauƙaƙe mata babu laifi ku yana tsakaninku wannan shi yake kira hul'i kun gane da kyau kaga a nan duka shari'a ta ba da dama yadda saki yake hannun miji to in sai rikici ya faru an rasa yadda za sai ce na sake ki amma bai da iko ya ce ba ni kaza sai dai ya saki kun gane to ita kuma ya rike ta yana son matar shi ba bai so ba amma ita ce haka kawai yau kuma da can tana ko shi ko rijiya aka zo aka yi auren kuma da aka zo aka yi wani tudu wani gangare sai kuma ta ji ba ta son zama da shi kuna ganewa to a daidai lokacin a shari'a ba fa za ce ta zama da shi ba ta ƙaunar shi shi kuma ya ƙi saki a ta ci gaba da zama haka in aka ci gaba da zama hakan ba za a tsaye da dokokin Allah ba kila shi ya rika ba ta haƙƙinta amma ita ta hana shi to sai Allah ya ba da wata kafa sai ya ce babu laifi fi mabtadat bi a cikin abin da za ta fanshi kanta da shi shi ne ta kawo wani abu ta bashi abin da ake kira kul'i kenan kamar yadda ya faru zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wata mata ta kawo ƙarin mijinta wurin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ita dai gaskiya zaman nan da shi ba ta so ta kawo ƙara kenan kuna ganewa annabi ya kira man namijin nata ya tambaye shi wato haka ne ya abin yake kai za ka iya ya Duk dai annabi ya fahimta dai sai dai a sakin kawai sai dai ya sauƙaƙe mata sai annabi ya tambaya meye ne to meye ne ainihin ka bata ce gona biyu na bata sadaki ce to shi kenan khudh ba'd maliha wa farikha yanzu ka karbi wani abu na dukiyar ta shikenan ka kyale ta ma'ana ta mayar maka da gonar shikenan ka sake ta ka sauƙaƙe mata tunda in an ci gaba da zama za a ci gaba da aibata juna ne kuna ganewa da kyau ko kuma a'a ba dole sai sadakin da kai ka bata ba kai ne za ka ce to yanzu dai nisa da ma na aure ta duka dubu ɗari na kashe amma yanzu ne ta ce ba ta so na kuma kila ya kashe dubu ɗari biyar zan sake auren wata ko shi na yanzu ba ni dubu ɗari biyar shi aiki abin nan ah, kuna fahimta malamai suka ce ba dole sai sadakin ba yanzu dai ita ce ba ta son zama da kai da haƙoƙinta kana bata in an ci gaba da zaman za ci gaba da cutar da kai to shi kinan ta baka wani abu wani abin nan malamai suka ce ba mai iyaka ba sai a je in kotu ne a'a a gida ne za a yi sulhu ko me dai ta baka wani abu in ta kawo ta baka shi kenan ka karba to aure fa ya rabu daga nan shi kenan babu aure tsakaninku ya zama abin da yake ce hulɗi kuma bai nuna ce kubara shi ma an gane da kyau shi kenan sai ta je ta auro ni kai kuma ka nemi wata ka aura wasu malamai suka ce bai da koda wani abu ta baka wannan ma bai kai sadakin ba inda ka karba shi kenan aure ya rabu kun fahimta da kyau wannan dangane da abin da yake fida'i kenan Allah ya faɗi waɗannan hukunce-hukunce duk ɓangare biyu kun ga shari'ar musulunci ba a tsara aure yadda za a zauna ta cutar da juna ba hatta mata da ba ta da saki a hannunta an ba ta dama kul'i idan zama yake akai akai akai to sai a ce to shi kenan yanzu ya zo a yi kul'i shine a bashi wani abu dan ya sauƙaƙe mata to in faka ka ka bashi ya karɓa shi kenan Allah da ya gaya mana wannan dokoki sai Allah ya ce tilka hududullah ko wannan fa dokokin Allah ne ana so a gaya mana ba fa wasa bane hukunce hukunce ne na ubangiji fala ta ta duha kada ku ketara su kada dauka wasa ne kun ga dai harka ce ta zamantakewa amma ya ta'adda Allah, duk wanda ya ketare dokokin Allah fa ulaika humu zalimun waɗannan ire-iren su sune azzalumai kuma azzalumi an san zai gamu da fushin Allah ya Allah ya tsare mu a rasa mana aya ɗaya fa in talaqaha fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra hmm. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون نعم الله ملوك يتشي فإن طلقها إذن يسكيتا فلا تحل له من بعد to fa ba za ta halatta kuma a gare shi bayan sakin ba hatta tanki hazaujan rairahu, har sai ta auri wani mijin ba shi ba wancan magana da aka ce a ta yi. fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi isani to sai ta sare ɗin sai sake ta to da ya sake ta ta tafi bayan saki uku da ya mata kuna fahimta da kyau to ba hali kuma ya je shiga cikin manema a'a shi dai a sanai dai kuma a gefe a can manema su nema wani ya aura shi kenan ya aura in zama ya yi daɗi shi kenan kai kam sai ka haƙura ɗan kuma wani rikicin ya haɗo su ya saki to shi ne sannan na shi ne nan Allah ke gaya mana fa'in ɗallaka ha ma'ana wancan miji da ya aure ta kenan kuna ganewa fala ta hillu lahu min ba'adu. bai halatta ba wato in shi ya sake tan kuna ganewa shi mijin da ya sake tan kenan kuna ganewa wala tahillu lahu bai halatta ba ba za ta halatta ba a gare shi min ba'du bayan wannan sakin da ya na uku din hatta tanki hazaujan gairahu har sai ta auri wani mijin na daban ba shi ba malaman fiqh suke ta bayani nan cewa aure na cikakken aure auren da an tare ya santa ta san shi eh wato hatta ya zuku usailataha wata zuka usailatahu har sai ya ɗanɗana ta ɗanɗanawa irin ta aure ya santa ta san shi to sannan in an rabu shi kenan to sannan ne kuma sai ya sake shiga cikin manema shine Allah ya ce fa in talaqaha in shi wancan miji da ya aura din na biyu kuna ganewa in ya sake ta fala junaha alaihima to babu laifi a gare su tsohon mijin tanada da ita yanzu an yi raja'a su sake komawa su yi aure in zanna an yi kima ba in sun san ta za su tsaye da dokokin Allah da iyakokinsa to babu laifi su sake komawa ya sake nemo ta ba da can ya saka ya mayar ya saki ya mayar yanzu kuma Allah ya jarabce shi da ita ta je ta auro wani ta sake shi yanzu ya je yana son ta sake koma Allah ya ce babu laifi hakan yana faruwa ko bai faruwa da yawa yana ne yana ta faruwa sai ka ji wani ya mace shi kaza kaza eh ana ta tambaya to yanzu ya za a yanzu tana nan ba ta sami mijin aure ba na san dole sai ta aure wani ma'ana wai so yake kai mai fatawa ko zai dan shiga shi ma ya nemo mata wani <laughs> abinda yake so a sa akwai nikahul muhalli wanda shi dama shiri za a yi wai da mijin za a shirya fa tsoho mijin ne zai nemo wani kato ya je ya sa can ya aure ta shi akwai abin da aka shirya kasa eh ya je ya aure ta dama irin auren nan ne da ake cewa auren kashe wuta ko to irin wannan bai halatta in irin wannan ne to bai ba ba za ta dawo hannunsa ba ko ya saki domin shiri ne irin wannan bai halatta ba wanda ya halatta wanda can ta tafi ta aure shi kuna fahimta da kyau suka yi abinda suka yi aka rabu shi ko da ita tana da niyya ka san mace za ta yi wannan ko tana son tsohon mijinta kila da 'ya'yanta a can so take ta koma ko kuma yanzu ta garu ta ɗanɗana kudarta so take ta gane kuskurenta ko ba ana wannan ba a niyyar ta dama ba ta da niyyar zama ɗin shi ne ake cewa in ka ga goƙiya menene eh ita dama ta kulla so take ta zo ta aure ka wata ɗaya biyu tsaya ma yawa kenan da ta maka da fitina ko saki ko ba zama kenan to wannan malamai suka ce ko hakan ta ita ya halatta sai dai bata kyauta ba domin kaga mijin da ta aura na biyun sai mai ba daidai ba to inda ba a yadda da kai tsohon mijin da wanda zai auren ku kulla shine shari'a ba ta yadda ba kun gane da kyau amma idan ita ce ta kulla haka a ranta wannan ba komai shi domin in ta je karshen ta mijin auren ya daƙe ki saki kun fahimta da kyau ko shine dai nan Allah subhanahu wataala yake gaya mana babu laifi a yi wannan an yi tsammanin za a tsaye da dokokin Allah Allah ya ce tilka hududullah yubayyinu hali qaumin ya'lamun wannan dokoki ne na Allah yake mana bayanin su domin mutane masu wanda suke na suke sanin dokoki da hukunce-hukunce na Allah da shari'a ta ubangiji kuma suka san bin sun shine daidai wanda ga yanayin lokaci da kuma na gaya muku ayoyin nan hukunce-hukunce ne wanda dama tun daga rabin sura mun shiga cikin hukunce-hukunce kenan kuma wannan abuwa ne da suke ta faruwa yau da kullum dole ne a ɗan yi bayanin su koda a takaice ne amma ba zai isa ba dole sai ka kuma makaranta ka sami malamai inda za a yi maka sharhi cikakke da bayanin nau'o'in saki ɗin da waye duk da abin da yake da alaka da shi A yin gaba ba mu ƙara bayanin saki ba za mu ƙara ɗorawa insha Allah a na gaba nan za mu tsaya saboda yanayin lokaci abin da makaranta daidai Allah ya mana tare a ladan abin da kuma ne kuskure Allah ya gafarta. eh akwai abin nan ko abubuwa na guda na wani guda wani eh, da yawan da eh. to uh, alhamdulillah kafin amsa tambayoyi abinda ake tunatar da yan uwa mun sani kullum irin wannan taron namu taro ne kullum na mu zo da kanmu kuma da abinda Allah ya mana mu taimaka da shi abinda ake kuka janareta ko kuma inji da ake kunnawa mai karatu a yi sallar tahajjud da turawi da ake yi wannan suna jan mai sosai kusan kullum an ce mai da dubu da ake kashewa to shi yasa ake bukatar taimakon yan uwa za a zaga yanzu ko abin da Allah ya gode mashi ya saka a ainihin asusun wannan masallaci su masu kula da janareta din ainihin suka kawo kuka kuma lalle ya kamata a taimaka tun da dole sai da wuta da za a yi karatun mutane ba za a zo sallah ba cikin duhu saboda haka sadaka ce Allah ya ba da ikon taimakawa Allah ya sa a mizani Allah ya taimake mu kuma ya ba da ikon samun sabon inci wanda za a huta da irin waɗannan matsaloli ɗin sai yan uwa can da suka taimaka da kayan aro tunda an sami na kai su ma je mu musu godiya ba muna masu godiya Allah ya saka musu albarka ما شاء الله آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكرمكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا مشاهد الحمد لله أمامك الله بارك الله كرسو إيه، إيه، نعم جمهور المسلمين السلام عليكم to Allah gafarka mashi eh. amin Allah ya saka da alkhairi dukkan ɗalibai suna cewa kai ma Allah ya da mana da kai lafiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya damu da ku lafiya Allah ya sa a Allah barakallahu fiikum insha Allah alhamdulillah to muna magana kan cewa wanda suka taimaka mana da kayan aro muna musu addu'a su ma Allah ya saka musu alkhairi har aka sami mallakan namu kuma suna nan tare da mu masu Afirka TV wanda wasu kayan dama nasu ne suka ba mu aro kuma har yanzu ne ba za mu rabu da su ba da abin da suka gane taimako muna bukata Allah ya saka da alkhairi uh, assalamu alaikum wannan mai tambaya ke cewa mijinta ya sake ta saki uku kuma lokacin da mijinta ya sake ta tana da goyo to bayan ta yaye yaron har yanzu tsawon wata shida bata ga bata yi jini ba to amma malam ya za ta yi za ta iya za ta wani kokowa to alhamdulillah wannan tambayar tana da kyau a shi bayanan da muka yi mace mai al'ada in aka sake ta kamar yadda ta faɗi tana shayarwa wasu matan suna shayarwa al'ada ba ta zo masu har sai sun yayi irin wannan matar tunda dai mai al'adar ce ba waccan da muke bayani bayani ya wacce ba ta fara ba ba kuma tsohuwa ce da ta yana ba a ita mai al'ada ce wani dalili ne ya hana ta yin al'adar shi ne shayarwa to lallai wannan haka za ta haƙura har sai al'adar ta ta zo ta yi al'ada ta yi wannan jini uku ko sarki uku sannan ta gama ta. an gane da kyau misali ya sake ta tana shayarwa ciki yaron ma shi daya kuna fahimta kuma kila ta yi wajen kusan shekara biyu tana shayar da shi ko mu dauka wata ashirin to sai ba watannin nan sun kare ta yayi jini ya zo mata sannan ta yi inda ta da shi tun da jinin na zuwa wannan tambayar tana da kyau kuma haka al'amarin yake wannan mara wanda mai tambaya ke cewa yau kusan shekara talatin da biyu na karya azumi saboda larura amma kullum abin yana damuwa kuma da cewa zan yi kokurawa ba ta faɗi dalilin karya ba inda kin karya haka da gangan kika au larura rashin lafiya a ai abin nan ramawa zaki man kana minkum zan aw ala safarin fa iddatun ila yalin ukhra haka Allah ya ce Eh, wanda yake halin rashin lafiya ko tafiya sai ya sha kuma ya rama wasu kwanaki na jama'a so ya haka yanzu ramawa za ki yi wannan kwanaki da ku sha rashin lafiya sannan kuma ki ta istighfari je ki ne kika ba ki rama ba amma da wanda yake cewa yanzu haka ba ni da lafiya malam ciyarwa zan yi ko sai na wani bayan sallah da rama na wani rashin lafiya ce iri biyu idan rashin lafiya ce ta dindindin tana nan ba warkewa ita ce aka ce za ka ciya amma rashin lafiya ce mai warkewa za ka sha yanzu muka jawo aya kuma kana min kumari zan ko kai mare ne sai ka sha in azumi ya wuce ka warke shi kenan sai ka rama kwanakin da ka sha na'am amma wani wanda yake na kasance mai yawan mabiyi don da ne ne ko maganin wannan irin tambayar alimna bi talib Allah ya kara masa yarda ya sa an tambaya masa surikinsa manzo sallallahu ko ya zai shi ne duk sanda ya same shi sai ya rika wankewa Eh. ba wani magani balaga ce kila ko waye nan gaba kila ne in za ka yi a shi ne mana lokaci ne lokacin ya wuce shi ke na wani wani ya ce idan ana yin wanka da iyali aka yi magana akan ba laifi to wanka a wanka ba a hana magana ba abinda aka hana magana zaga ka je kana ba haya ko kana bawali wannan haramu ne a magana amma wanka an samu annabi na wanka an mai magana ya amsa saboda haka ba laifi ba ne in kuna wanka da matar ku wani abu na magana ya gita ne na ina ga da wannan sai wannan da yace mai kuma a ah, ah, mai kuma ya suna bayan da tattabai na addini da yawa amma da kafin araba gado ina ɗaukar ina zuwa makaranta da su shi ma kamar a akwai ta yi kila a lokaci ko sai ka gaya mu sai ka gaya mu sauran magadan za ka rika ara kana zuwa kana karatu za ka rika ara ka dawo da shi sun amince shi ke nan ba su amince ba dole ka aji sai da kayan ba naka bane kai kaɗai yanzu kayan na magada kuma shi yanzu ya fi taba na mahaifin bane na hukumi na magada eh. to abin da muka ranta ne ya Allah ya mana tare a lada abin da muka kuskure Allah gafarta Allah ya kara mana fahimtar Qur'ani da aiki da shi Allah ya sa Qur'ani zama ceto a gare mu wannan kwanaki da muke ciki masu albarka Allah ya hada mu da alkhairan su to masha Allah an sami ne dubu sha bakwai da wani abu Allah ya sa kamar wa da alkhairi Allah ya ba da lada ya sa a mizani abinda za a yi su kuma Allah ya ba da ladan yi da Allah ya taimaki musulunci da musulmi da kai ya kafirci da kafirai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Gracias.